Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu! Muna tare da Ciyaman Idris Babbarewa a mai gidan damban marbanyan ya ga kuma garko kurma dan daba da bangaren gurma da sannan kuma ga kuma auta ajiyar yaro mai tashi. To Ciyaman Idris Babbarewa barka da warhaka. Barka da warhaka Ali. A yau ga ka ga zara ta inda da bangaren gurma da me kake tafi? To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda muka saba kowane sati muna gabatar muku da wasannin da za a yi. A wannan sati ta sunan taken damben mu Dambe mai girma a kwamishinan wasanni a na jihar nasarawa shi za a yi wa wasa na karramawa a cikin wannan gidan dambe wanda zai zo wannan gidan dambe in masha Allah inda zai yi godiya ma 'yan dambe da masoya kallon dambe na jihar nasarawa da najeriya gaba ɗaya a wasannin da za a yi dambe na farko shine damben yar mage da dogon messi a cikin wannan gida sai kuma dambe na biyu shine damben wato bahagon mai takwasara da shi da al'asan shagon bahagon 'yan sanda sai kuma dambe na uku ali kanin bello ta rasa a cikin wannan gida sannan akwai dambe tsakanin mani garkuwar cindo da ɗan yalon tula a cikin wannan gida sannan ɗan aliyu daga shi da garkuwar yahaya rasa, sannan kuma ga auta biyar shi ma ya zo so za mu duba waye kamata a haɗa su wasa tunda akwai yan dambe akwai kamar su dan daba akwai su su kaddara akwai su autan sani su ushu da su sauransu to za mu duba ga kuma garkuwan kurma daga gefe na shi ma yana cikin wannan gida akwai 'yan wasa da yawa dai wanda suna nan akwai wasanni da yawa wanda za mu sara a cikin wannan sati saboda dambe ne na mai girma kwamishinan wasanni na jihar nasarawa jafaru ango wanda ya ce yana tare da matasa na jihar Nasarawa da Najeriya ma gaba ɗaya kuma mutumin kirki ne mutum ne mai da'a wanda a jiya muna tare da shi ya ba mu tabbacin lallai zai zo wannan wuri saboda shi mutum ne na matasa kuma mutum ne wanda yake tare da kowa a jihar Nasarawa a kuma shi ma mai girman gwamna jihar Nasarawa ya ce yana tare da talakawa yana tare da kowa kowa na shi ne saboda haka yana farin ciki da gudumawa da matasa suka bayar a Karo local government da Nasarawa state da kuma Najeriya gaba ɗaya za zo su gwada mana farin cikin su saboda haka muna kira da masoya kallon damben gargajiya su yi tururuwa zuwa marabin yanya kallon wannan wasan kar ka bari a baka labarin wannan wasa inda yanzu ga 'yan wasa ma sun fara zuwa ga auta biyar daga gefe na ga kuma garkuwan kurma. To ce mai Idris Bambare kafin mu ci gaba da batu bangaren ka za mu koma bangaren auta biyar. Auta biyar baka da haka. A ga ka amar banyanya. Kuma ga matasa bangaren Jamus da kuma matasa bangaren ku. to wannan a shekarar da ka zo marbanyanya ya ka san waye ni kuma sun san waye ni ni ba yaro ba babba ko gwada ko kwattara gwada mai ake ba shi ake ni ban da yaro ban da babba harkar dambe don na sai yaro na ya buge babba babba na buge yaro kaga ni ba ba zaben dambe nake ba ko da yaushe na ummace in buga da in zanna haka yawa ba da yaro da babba ni ne ka bugun bara mai gaban gida na kallo ko kuma bugi ban gida bara na kallo a auta akwai yan dambe daga bangaren jamus irin su dogon mesi dan aliyu dan yalan tula yara dai masu zafi to ta wani bangare kake ganin ta ina zaka fara wannan yakin to waye bai da tambawa cikin su ba wanda bai da tambawa ta yabbi ka buge kowa cikin su ba wanda bai da tambawa ta yabbi babu shi cikin su to a za mu koma bangaren garkon kurma garkon kurma ga yar mage bayan ka ina kar ka sa ya ruga da gudu ba <laughs> eh? kyau ma ba ki daɗin goyo. Eh, kai ba ka san yar baki yayi. A ah, shi ba ya san garkuwa Ya san garkuwa kurma. Wacce sa ta ko gabatar da dambe. Kuma damben nan gaskiya ya bada sha'awa. A garkuwa kurma ga sati kuma ya fara karatarwa. Da kaddara za mu haɗa shi wannan satin. Wani kaddara ka tara ta mu za? Eh, ko ɗan daba. To kai ka ji ba. Ah, in ma zai gudu mu gane zai gudu. Kaka ga ka bi autar dan bazai akwai marafa. Ah, gidana ne mu daina wannan magana. Oh, ga dai na to bi gidan ka ne bai saka bige shi. Ba nan wani zai tada. Sama eh, shi kenan. So a ce mun buriya mun dawo gare ka yanzu wannan satin mm. shi wannan garkon kurman eh. za mu haɗa shi da kaddara a wutar ɗan muzza eh saboda shi ya ce ko da wadawa yana yi eh. eh ba yaro ba babba ya ce ba yaro ba babba ba yaro ba babba eh. to za mu dawo kanka ce mai da son buriya ciya mun buriya ka haɗa dambe masu zafi a gidanka mm. a damben farko ka ce Tarasa da Alƙaran Dambe. Mm. Dambe na biyu ce a Alasa Garko Bahago 'yan sanda da shi da bahagon mai tafasara. Hmm. Damba uku ka ce dan Aliyu na Arewa da shi da garkuwa Yahya Tarasa. Hmm. Damba na hudu ka ce wa? Manin garkuwa da shi da ɗanyalan tula. Hmm. To me ya jawo ka bari mu fara ta kan damban. Akwai dogon mesi kuma yar mage. Kuma yar mage. A damban farko bari mu fara tambayar ka me ya jawo ka akan damban alƙalin Bello Sarki da shi da Yahya Tarasa. Ah, abin da ya sa na sa dan ba alkanin bello da ya haya tarasa na ji yan kallo suna cewa alkanin bello yana saurayi ya haya tarasa duk da ni ban taba ganin damban ba to kuma ni ina sa a yi damba a gaba na. kuma ina sa a yi damba a gaban mai girma kwamishinan wasanni na jihar nasarawa eh. saboda damban zai bada sha'awa saboda duk cikin su duk wanda ya cire tsoro damban zai kyau shi yasa na ce a haɗa damban to damba na biyu damban ɗaukar fasari tsakanin alhassan yaro mai ah, lokaci da bangaren jamus da shi da bahago mai tukwasara duk da ana ganin bahago mai tukwasara wasu na ganin kamar karfin shi ya tafashe labari ne duk da mun ga bahago mai tukwasara ya kwabta alasa kuma ga ka ƙara haɗa wannan damban na dubu ɗari biyu a nan marbayin ya me ya jawo hankali ka wannan damban. abin da ya jawo hankali na shine na ji daɗi da aka yi damban shi Aminu Dan Auta da ya haɗa wannan dabban a jihar Katsina damban ya bada sha'awa kuma kamar ni da Aminu Dan Auta bamu da matsala da shi saboda ah, duk wani lokacin da nake son dan wasa ma na kira shi yana iya tura shi kuma in yana son dan wasa ni ma zai min magana in tura shi saboda mun zama uwa ɗaya uwa ɗaya saboda shi harkan wasa yanzu harka ne wanda babu hasada mu dambin mu mafi akasari asabar lahadi ne da duk lokacin da wani yake son yan wasa a wuri na ko daga monday talata laraba alhamis ba zan iya hana ba saboda abin nan sai dai na sa mai damban gasa kamar ranar lahadi ba zan abin nan ba so kuma shi amin da'auta muna da alaka mai kyau da shi kuma shi ma mamman bashar muna da alaka mai kyau da shi gaskiyar magana ni dai ban da matsala da wata kungiya a game da harkan wasan dambe dai a yanzu a wannan iska mai horawa ni da kowa ina tare a kuma ina kira ga masoya kallon damben gargajiya na Najeriya to Allah su yi tururuwa zuwa kallon wannan wasan saboda za a yi wasan da ba taɓa yin irin shi ba wannan satin. To a magana ta ƙarshe wani fata za ka ma musu na faɗin duniya gaba ɗaya. A fata na da masoya na na faɗin duniya gaba ɗaya su taya mu da addu'a wannan harka da muke ba mu muke ba Allah yake yi su taya mu da addu'a da kuma gudumawa da suke ba 'yan damben mu da makaɗanmu da kowa da kowa muna jin daɗin wannan abubuwa da gudunmawa da suke bamu na addu'o'i da sauransu ci gaba saboda idan suna mana muna ƙara jin ƙarfi suna ƙara mana ƙarfi da hazaƙa muna jin daɗin wannan abubuwan kuma wanda suke alheri ma 'yan dambe masu dubu biyu dubu uku muna jin daɗin wannan abubuwan saboda yana rage ma 'yan dambe raɗaɗi da sauransu. Eh. to mun gode cewa mai idris bambara mai gidan damben marban yana da kaga a wajen sannan. ku dai ni ne na kuma su bawa kano to idan ba ku manta ba kamar yadda nake gaya muku cewa kun san muna sai da shaddudi da takalma da lesuka duka wanda kuka sani muke sayarwa da kuma maganin sanyi wanda muke sayarwa da maganin basir wanda in Allah ya taimake ka in Allah da ina ji wasu sun sha maganin sanyi nan namu da yawa kuma alhamdulillah kamar yadda suke mugoya suke mana godiya suke cewa sun ji daɗin wannan magani to alhamdulillah haka muke so dama shi magani da ce ne idan Allah ya taimake ka duk sanyin da yake damun ka in dai zaka sha wannan maganin namu Allah da zaka ce kaji dama za ka kuma gaya mana ka ce in Allah da ka ji daɗi a tare da kai saboda haka kamar yadda muke gaya muku garuruwan da maganin mu suka je da ƙasashen da maganin mu suka je wanda za ku siya na in akwai program yanzu wanda za ku ji a bayan wannan magana akwai garin Lagos wanda zai karɓi maganin mu a garin Lagos in Allah da akwai lambar waya ga ta haka kamar yadda kuke kallo na sa muku Lagos a ƙasa to ya kira wannan lamba wanda yake garin Lagos zai samu maganin sanyin da na basir a gurin wannan tahir kenan tahir ah, wanda yake garin Lagos sannan ah, kuma a garin Maiduguri shi ma zai ga lambar waya ga ta nan an sa mamman sani garin Maiduguri shi ma an Allah da zai karbi wannan maganin sanyi namu a gurin sa na garin Maiduguri sannan garin kasar ah, Libya shi ma za ku ga wannan lamba a gurin Abdul babban yaro wanda yake kasar Libya wanda kai ma za ka kira shi a waya zai baka wannan maganin sanyi namu sannan wato ƙasar Saudiya za ku ga wannan lamba a ƙasa ita mata Saudiya Alhaji Usman Saudiya wanda in ka kira shi za ka samu wannan maganin sanyi namu kar ka bari a baka labarin wannan magani kai kokari ka sha sannan akwai ah, Abuja za Nasarawa marabin ya wato bayan gidan man AA eh, eh, wani nan ma yan tifa kenan marabin ya yan tifa nan ma idan kana yankin nasarawa kana son wannan maganin sun namu ga lambar waya ita ma wacce za ka karɓa za ka ga an sa maka nasarawa a bayan eh, nasarawa wajen gidan dambe yan tiga za ka kirawo wannan lamba ita ma Allah da za ka karɓi wannan maganin sanyi namu da na basu to muna muku fatan alkhairi kamar yadda kuka ji wannan sanarwa da muke muku ta wannan magani a kun ji tattauna mu da shawon auren tunga kuma za ku ci ta biyu in Allah ya da yau za mu je mu ji jawabin tun ya ce za a je a sanar da kisa za mu je mu ji tun da ya ce shi ya ba kansa kisa ina lafari ne bayar wata amma za mu je mu ji idan an bayar to za mu zo mu gaya muku kuma ba ba ba ya ku gani kuma a akwai shahararren wasa wanda za a yi da tsakanin shi garkuwar cin da shida a wata mamman na dubu ɗari biyar kar ku bari a baku labari dan ni ne naku bawa kano youtube a koda yaushe ku biyo mu insha Allah rabi a kowane lokaci